subscribe and sign up. Please tukun da yake ba ko zuwa canal nan. subscribe sannan idan na sanarwa don samun sabbin shirye-shirye da zarar mun daura. Da sunan Allah mai rahma, mai jin ƙai. Littafin kurkuku zango na biyu wato middle step kashi na 25. Fuskar shi tsada ne da ita. Idan har zaki iya biyan farashi sai mai ciniki in nuna miki. Fashewa da dariya Alina ta yi jin wani zancen a bakin Zara. faɗowa ɗakin Junet ya tun a bakin kofa yake faman kwala mata kira. Mommy, mommy, a hanzarci ta kai idan ta ga kofar. Bebin mommy lafiya kake ta kwala min kira? Ta maganar tare da sakowa daga saman gadon ta nufo shi. Hannu biyu ta sa ta ɗauke shi, tana kallon fuskar shi. Mommy ana kiranki, ki zo in ji sa'abi. Su ne suka ce ka kira ni? daga mata kai yayi alamar A eh, ya kara da cewa, ke kaɗai banda Zara. harara zara ta wurga masa aiko sai na je dan bakin ciki suka ke kai min bukulu wata kuɗi ne za a raba mana sakowa ta yi daga saman gadon ta ɗauko musu mayafi a close ita da anila ta yafa mata a kanta a tare suka fice daga ɗakin zuwa falo hankalin mahabub ba karamin tashi ya ba ganin babu zubban a ɗaki duk ya biya barkice ɗakin ya tarwatsa komai hatta zanin gadon shi da fululluka duka yayi yi wurgi da su a saman tiles ya zazzago da jeren ninkakkun kayansa na cikin wardrobe kaf ɗinsu ya baza su a saman gadon shi zufa ta ko ta ina bawan Allah shine harkar kashin gado neman zobe cikin drawer chest da laundry basket kanshi har ya fara yi masa ciwo ya tsani asara a rayuwar shi a lokacin tura kofar toilet ɗinsa ya shiga ciki yana neman zobban kabaki ɗaya ya fara zaucewa kanan babu zobban a toilet ɗin ya dawo ɗakin yana haƙi zufa sai tsatsafo masa yake yi idanuwan shi sun yi jawur da su luhu-luhu ya kai makura tamkar zai rushe da kuka jiri ne ya fara ɗibarsa a hanzarce koma gefen gadonsa ya zauna tare da sanya hannayensa biyu ya taɓa kansa takaicin duniya ya ishe shi ba komai yake tunawa ba face kuɗin da aka sayi zoben har zazzaɓi yayi da ya mika su dubu goma sha biyar a haka ma kuɗin ba da guminsa ya same su ba abokin shi ne ya siya mishi zoben saboda ya nuna yana so kuma bai da kuɗi kusan a tare alina da zara suka shigo falon a saman kafet kowannensu ya yi zaman cin tuwo junet na a zaune a gefenta tunda suka zauna idanuwan su mami da abi na akan su at the same time suka haɗa baki wurin gaida su cikin girmamawa fuskokin su uncle abdullahi da fara'a suka amsa musu bayan kowannensu ya nutsu ajiya adama da soma magana cikin nutsatsiyar murya dama jiya ne alina take faɗa min dangane da ta da zancen bacewar su tajuddin da aka yi a gaskiya na ji daɗin jin hakan sosai kuma na yaba mazara da ta kawo wannan shawarar ta yi tunani mai kyau tunda ta fara magana sun nutsu suna sauraron ta zara sai faman washe baki take jin an yabi shawarar ta tana matukar son ta ga an yabe ta bayan hajiya adama ta gama magana uncle abdullahi ya ɗaura da cewa yanzu haka abin da muke da tattaunawa a kai kenan ni kaina na ji daɗin tunanin nan da aka yi abu ne mai kyau da bukatar a tada zancen ɓacewar su ta dawo sabo watakil tasilar hakan Allah ya agaza mana mu ji ɗoriyarsu, duk da bamu da tabbacin ko suna a raye dan ni har yau ba na ji a raina cewa ba sa a doron duniyar nan numfasawa a biyayi kafin ya ɗaura da nashi jawabin insha Allahu muna sa ran wannan karan za mu ci nasara kama dalilin taruwar ma'anan dan kowa ya bada tashi shawara. bayan kammala maganar abi onkul ɗan iya ya soma magana na riga na yi magana da ziyad babban ɗan jarida ne ta ranar da muka yi magana da anila ta turo min hotunan su already na tura masa su da duk wasu bayanai da za a bukata ya ce min insha Allah cikin weekend da zamu shiga komai za a fara yada labaran su murmushi ne ya bayyana akan fuskokin su da alama sun ji dadin jin hakan uncle Abdullahi ya ce wai kana nufin Ziyad ɗan gidan Senator Latif jinjina kai onkul ɗan iya yayi kwarai kuwa Ziyad yanzu ai shi ke jin ragamar kamfanin na jarida mai suna Obin na News Network ONT yaron akwai hazaƙa, kullum ne sai na bibi labaransu a shafinsu ƙwararru ne a ɓangaren aikin jarida duk wani labari da zai yi trending a social media su ne na farko da za su fara buga shi a shafinsu Uncle Abdullahi ya ce Allah sarki Uzair da Tajuddin sun ci burin yin aiki a kamfanin su suna son yin aiki tare da Ziyad. Allah bai nufa ba. Cikin karyayyar murya Uncle Abdullahi ya karasa maganar. Jikin kowannen su yayi sanyi. Ni ma a bakin Uzair na taba jin labarin Ziyad din. Na cewar shi shararren dan jarida ne. A cewar Hajiya Adama, Uncle dan iya na murmushi ya ce Allah sarki. Ai muna mutunci da iyayensu. lokacin da a ce na san suna da burin yin aiki da shi ai da na haɗa su yanda Taj da Uzair suke da hazaka a bangaren jarida tabbas za suna a tare ba karamin ci gaba za a samu a kasar nan ba dan shi ma ziyar din akwai kwakwalwa ba shi da tsoro gaskiya tsirarta yake faɗin gaskiya tsirarta yake faɗarta murmushi kowannen su ya sake ya kamata ka gayyato mana shi gidan nan tunda kowa na son ganin shi ko da yake na san zai yi wuya ya iya samun lokacin zuwa sai dai mu je inda yake abi ne yayi magana in dai ziyar ne ba ku da matsala mutum ne mai saukin kai zan gayyace shi zuwa gidan nan tunda suka fara magana sai yanzu ummi ta sa baki kaga daga nan idan ya zo sai mu bashi auren zara tun kan ta karasa magana zara da ke chatin da wayarta a sukwane ta dago girarta a haɗe tana kallon fuskar mami hakan da ta yi ba karamin dariya ya ba su ba onkul ɗan iya ya ce kin kawo shawara mai kyau ni kaina na yi tunanin hakan dan yaron akwai farin jinin yan mata ita kanta zara na sun za kyasa kifa kai zara ta yi saman cinyoyinta takaicin duniya ya ishe ta ita da take da burin mallakar ubangayyar family su kuma suna yi mata zancen ziyad akwai kyauta ta musamman da zan ba alina na san ita ma za ta taimaka mana sosai hajiya adama ta ce Hajiya Adama ce ta yi maganar idanta kan Uncle Abdullahi. Na baro ta a mota. Jiya na manta ban shigo da ita gidan nan ba. Bari na je na ɗauko. Ya yi maganar yana yunkurin miƙewa. Sai ga Mahabub kamar an wurgosa. Rai a ce ke tafiya fuskarsa a haɗe babu mutunci. Ka koma ka zauna. Ga Mahabub nan. Ka ba shi keɗin motar ya ɗauko maka. Karab a cikin kunnensa maganar ta sauka. Har ƙara sauri yake yi don ya bar falon. daga murya onkul ɗan iya yayi kai mahabub zo nan cak ya tsaya da yin tafiyar fuskarsa a murtuke juyo ya nufi inda suke zazzaune saman sofa tsugunnawa ya a kasa ya ɗago fuska yana kallon abi ɗin nasu rai a ce da shi mahabub baka ga mun yi baki ba ne a gidan namu hannu ya sa ya ɗan so sake ya rasa murmushi kasa kasa ya furta ba na jin daɗi jiya shi yasa ban samu damar zuwa ganin su ba wani kallo da amme ke wurga masa daga inda take zaune saman sofa kamar za ta kifa masa mari hakan ya sa shi yin saurin kallon Uncle Abdullahi ya furta sannun ku da zuwa ya gajiyar tafiya ya kuma aka baro mutanen can fuskar Uncle Abdullahi a sake ya amsa masa lafiya lau mahabub ya school ko an kammala fuskarsa ba ya buba fallasa ya ce diploma ce ta kammala ganin yanayin fuskarsa babu walwala Uncle Abdullahi ya ce ko dai har yanzu ba lafiya ne naga kamar baka a cikin nutsuwarka sai lokacin ya dan saki murmushin yake ba komai ai na ji sauki ya abin da ya furta kenan baby jinet ya tsare shi da ido Tariya ce kumshi a cikin bakinsa dan ya fahimci damuwar rashin sa ce ta sanya shi shiga wannan halin cikin kunne yayi ma'ani na faɗa momi sa yake nema kalli idan shi ki gani sun yi jawar Allah bana bashi momi sai ya zubar da hawayensa Kiris ya rage Anina ta saki dariya yayin da take sauraron muryar jinet ita kanta ta lura da bacin ran da ke akan fuskar mahabub zai baka kiɗin mota sako zaka ɗauko mishi fuska a ɗaure Uncle ɗan iya yayi mishi maganar tare da kallon Uncle abdullahi ba shi kiɗin motar a cewar ɗan iya ciro kiɗin Uncle abdullahi yayi kafin ya mika ma mahabub ya sanya hannu biyu ya karɓa yunkurawa ya mike ya fice daga ɗakin yana kunkuni kafin dawowar mahabub junaid ya miƙe da sauri ya nufi ɗakin mumin shi don ya duba zuban da suka ɓoye yana shiga ɗakin rink Amin yana shiga ɗakin rinkin ɗin wayar Alina ya kido dodon kunnensa da sauri ya nufi wayar da ke ajiye saman filo ya haye gadon ya janyo ta jikinsa har kyar ma yake yi wurin yin bikin kol ɗin ya kara a kunnen shi da karfi ya furta wane ne shiru ba a tanka masa ba hakan bai sa ya fasa yin maganarsa ba mommy bata nan tana a falo suna magana da su abi I am the only one in the room still ba a tanka masa ba surutu ya ci gaba da yi angel ce ke kira shiru ba amsa ba sister angel say something it's your brother baby junaid i miss you so much da shaguba ya yi magana sai lokacin muryar mutumin da ya kira a wayar ta bayyana da sauti mai matukar ratsa zuciya ina mai wayar taɓi baki junaid ya yi ai na faɗa maka tana falo ok ina son yin magana da ita ko za ka iya kai mata wayar tun tsarewa junaid ya yi da dariya yana faɗin a'a sai dai kai magana da ni sai in faɗa mata please ka kai mata wayar make ka faɗa Junaid yayi kamar yana a gabansa ni dai a'a ka faɗa min sai in faɗa mata sakon shekarunka nawa ka dukkanin alamu wanda ya kira wayar ya fahimci karamin yaro ne ya ɗaga tun daga kan voice ɗinsa hudu biyar shida sautin dariyar mutumin ce ta ratsa kunnen Junaid no wanda ashe babban mutum ne kai za mu iya zama abokai make ka faɗa Junaid yayi to aini yaro ne kai kuma babba Ok, yanzu faɗa min ina yayarka Angel kwabe fuska Junaid yi cikin muryar ya ce. ta ɓace. ɓera ya cinye ta ita da dadinta da dadina sun mutu nima ma na ta faɗa min sosai mutumin ya fashe da dariya jin wautar Junaid ka hana ni yin magana da mominka gashi kana ta cinye min kati ai na ce ka faɗa min sakon sai in gaya mata mutumin ya ce Ok, ka faɗa mata dadin unaisa ne ya kira to zan faɗa mata sai an jima yana kai ƙarshen maganar ya yi rejectin call ɗin tun kafin mutumin ya yi masa sallama filo ya janyo ya zuge zip ɗin ya ciro ring box ɗin yana kallon zobban na angel ne wannan ba zan ba shi ba allah tun da ya cinye min cakulet ɗina yana magana yana taɓa sa shigowa mabub ya yi cikin falon hannun shi riƙe da kyautar wani abu mai faɗi an rufe sa da shed mai kyalkyali Ƙara so yi gaban sofa ɗin da Uncle Abdullahi yake zaune, ya sauke gift ɗin kafin ya miƙa masa keɗin motar. Karɓa Uncle Abdullahi ya yi nagode sannu da kokari. Muryarsa kasa kasa ya amsa da yauwa. Juyawa ya da sauri ya nufi sashin kicin. Ganin ana na zarya na kai abinci dining. Tun kafin a buɗe kyautar, kowa ya ƙagara da san ganinta. Musamman ma Zara, takura wa takura idanuwanta kamar na muzurai ummi na murmushi ta ce masha Allah wannan kyauta tun kafin a bude mun fara zumo zumuɗin ganinta mami ta ce ni kaina a kagare nake Allah a hankali uncle Abdullahi yake warware rafin din shed din slowly kyawawan idanuwanta dara-dara suka fara bayyana da mamaki suke kallon juna cikin rashin fahimtar wace ce wannan kyakkyawar matashiyar lokacin da ya warware rafin din da daidai sautin hancinta da daidai shed din daidai saitin hancinta ya karasa bambare ledar gabaki ɗayanta a daidai time din mahabub da ana sun fito daga kicin hannun shi rike da glass na lemu karab idanuwan shi suka sauka akan hoton zanen fuskar angel nan da ake saki glass din hannunsa gabaki ɗaya ya tarwatse ruwan lemun da ke a sa ya tsiyaye saman tiles tsabar al'ajabi da mamaki ne sa anila da mami yunkurawa a sukwane suka meke tsaye suna kare mazanan kallo ya sha fenti kamar hotonta aka ɗauka gaba ɗaya sun rasa bakin sun rasa bakin magana zanen yayi bala'in yin kyau fuskar Angel ta fudo radau kyakkyawar matashiyar Balarabiya bugu da ƙari bozuwa a ɓangaren mahaifinta Zara ko sai faman yarfa hannu da ke yi tana ambaton wow wow tabarakallahu hasan qalikin gaskiya ko ma wane ne artist din da ya zana wannan hoton ba karamin kwararre bane ya baje basira umi ta ce masha Allah yarinyar ba ƙaramar kyakkyawa ba ce. kamar tajuddin ya yi kakinta kamanninta sakkalar nashi hasken fatar ne ta ɗauko na mahaifiyar ta binanzir lamarin ya ɗaurewa ana kai ganin yadda mahabub ya fasa glasgow ko a jikin shi hankali san baya a tare da shi zanen fuskar angel ya tafi da imaninsa dama can tun fil azal mahabub mayan mata ne mahabub me ke damun ka ne Ba ka ga ɓarnar da kai ba ne ba tare da ya kalli fuskar ana ba ya furta dama akwai matan horul aini a duniya girgiza kai ana ta yi fuskar ta dauke da marmashi ta nufi dining don ta jera kayan tire din hannunta farin ciki ya hana anina furta kalma a gaban zanen da ke a jingine jikin hannun sofa ta tsugunna saman gwiwowinta yatsun hannayenta na kyarma ta daura saman fuskar anjel lokaci ɗaya ta fashe da matsanancin kuka ta kifa kanta saman zanen haba alina menene abin kuka ke da zaki farin ciki mami ce ta yi maganar Hajiya Adama ta miƙe ta nufi Anila ta ɗan ran rankwafar ta ɗaura hannunta saman kafaɗarta. Share hawayenki Alina. Bana so please. Ni ban kawo miki zanen nan don ki kuka ba saboda farin cikin ki yasa na sa aka yi min shi. Na san zaki ji daɗi sosai. Abi ya ce in dai ko ba za ki daina kukan nan ba zan sa su koma da zanen. Sai lokacin ta ɗago da rinannun idanuwanta da suka kaɗa jawur ta kalli fuskokinsu cikin shi shekar kuka ta ce na daina wallahi kukan farin ciki ne ya kubuce min ina son Angela sosai na kasa jurewa ne da na ga zanen nan sai na ji na ƙara ƙagara da san ganinta a shekarunta na yanzu mayar da idanuwanta ta yi akan hoton Allah sarki mai angel kan kanwata kuma kawata abokiyar firana na yi misin ɗinki sosai ba zan taɓa mantawa da ke ba har abada kifa kanta ta yi saman hoton hawaye suka ci gaba da wanke fuskarta ta yi matukar karya musu zuciya Allah sarki wannan kenan middle step a gidan Alhaji Ubaid tun lokacin da Dr. Shurem ya kammala kimtsawa ya zauna a gefen gadonsa ya nutsu yana kallon hotunan a bar kaunarsa, karfe goma sha biyu na bugawa kiran Alhaji Musa ya shigo wayarsa da sauri ya yi fikin ɗin kol ɗin ya kara a kunnensa Shirem ina jiran ka a falo abin da ya furta masa kenan ajiyar zuciya ya sauke tare da miƙewa ya fito daga bedroom ɗinsa yana mai jin kewar ɗan nashi tafiya yake yi tamkar baya son ta ga kasa ji yake kamar in ya bar gidan zai kara nisan ta kansa da ita ne duk irin yadda yake zumuɗin barin gidan hakan bai hana wani sashi na zuciyarsa kin amince masa ba saboda a cikin gidan ne a bar ƙaunarsa ta kafa tarihi a cikin zuciyar shi lokacin da ya ƙara so falon a zaune ya samu alhaji musa da onkul ubaid sai mahaifiyar shi laila da mai aikin gidansu zainab hannunta riƙe da shubbak yanayin fuskarsu. ya nuna alamun rashin jin daɗin tafiyarsa musamman ma mai aikin gidansu Zainab da kuma mahaifiyar shi Laila tana a tsaye ta riƙe kugu fuskar ta babu annori ko miskala zarrata sallar bacin rai ne shi ko Alhaji Ubaid sai faman sakin fara'a yake yi babu alamun zai yi kewar ɗan nashi idan ya tafi idanuwan Dr. a kan na mahaifiyarsa da sauri ya nufi inda take a tsaye hannu biyu ta sanya ta rungumo shi kirjinta hakan da ta yi masa ne ya sa shi jan jin hawaye ya ko idanuwansa Babu ga bayansa take yi a hankali tana faɗin shirin ɗina zan yi misin ɗinka sosai na ji takaicin tafiyar nan duk da ba wani wuji za ka je mai nisa ba sai dai sam hankali na bai kwanta da tafiyar ba na ci burin in gatan taka in baka kulawa ta musamman tuntuni sai dai rashin zaman ka a gida da kuma gudunmu da kake yi shi yasa ban samu damar yin hakan ba yanzu kuma na samu na shawo kanka an nuna an fi ni iko da kai za a raba ni da kai tunda ta fara magana Alhaji Musa ya haɗe rai fuskarsa a tamke ba annori dan ya san da shi take magana momi ki samun albarka ita nake bugata daga gare ki sannan ki kwantar da hankalinki ni musulmi ne kuma na yi imani da Allah da shi na dogara a duk inda zan kasance Allah yana a tare da ni ballantana kuma a gidan uncle ɗina ne ba nisa zan yi ba na san za ku rinka zuwa akai-akai kuna ganina ni ma kuma zan rinka zuwa gida maganar Dr. Shirin ta yi matukar karya mata zuciya Allah na gani tana son ɗanta sosai muryar Alhaji Musa ce ta katse musu shirin ta katse musu shirin ba mu da isasshen lokaci ka wuce mu tafi ragowaye daga cikin mahaifiyarsa ido cikin ido suke kallon juna canja harshe ta yi zuwa larabci kafin ta ci gaba da magana shurem na bai kwanta da kawunka ba ni ban yarda da shi ba bai taɓa nuna damuwa a kanka ba tun lokacin da kaddarar nan ta riske ka har ka fara shaye-shaye a ƙarshe ma ka bar ƙasar gaba ɗaya Musa bai taɓa bibiyar rayuwarka ba babu ruwansa da kai ‘ya'yansa kaɗai ya sani ta ya hankali na zai kwanta da zuwanka gidan shi Allah kaɗai ya san mugun nufin shi a kanka tana magana tana shafa sumar kansa da ta sako saman wuyan shi babu wanda ya san me take cewa dama da biyu ta yi mishi maganar da larabci don saboda ta san ba sa jin yaran mai aikin su kadai ce take ji saboda ita ma balarabiya ce jikin Zainab duk yayi sanyi da jin maganar Hajiya Laila baiwar Allah duk ta damu da shirin kani take yi kamar idan ya tafi wani abu zai faru da shi muryar shi a raunace soma magana da harshen Larabci momi ki daina wannan tunanin dan Allah bana so ki kwantar da hankalinki onkul Musa ba zai taɓa cutar da ni ba, duk da bai damu da ni ba a lokacin baya, yanzu ya nuna yana ƙaunata. zai iya yiwuwa ko don saboda tausayin halin da nake a ciki ne na fi so ki yi masa kyakkyawan zato momi gyaɗa kai ta yi shi kenan shirin zan ci gaba da yi maka addu'a akan Allah ya kare min kai ya tsare min kai daga sharrin duk wani abin cutarwa cikin harshen larabci ta rinka jero addu'o'i tana tofa masa yana amsawa da amin bayan ta kammala ya dago da ido ya kalli Zainab idanuwanta sun ci ciko tab da kwalla matsawa ya yi kusa da ita fuskarsa ɗauke da murmushi ya ce antina zan tafi a sanya min albarka ya yi maganar tare da dukar da kansa hakan ba karamin daɗi ya yi mata ba yan hawayen da take matsewa da tuni sun soma shararowa saman kuncinta tafin hannunta ta ɗaura saman arab turban ɗin da ke naɗe a kansa a tsanake ta jero addu'o'i tana da tattofa masa a ƙarshe ta kara da cewa Allah ya sa silar komawar ka can ka samu farin ciki na har abada ya amsa masa da amin amin Allah ya sauke ku lafiya shirin ya kara amsa mata da amin daga haka ya juya ya nufi mahaifinsa Alhaji Ubaid Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dagata sai mu haɗu da ku a kashe na gaba domin jin ci gaban labarin kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin kurkuku zango na biyu wato middle step kashi na ashirin da biyar. fuskar shi tsada ne da ita idan har zaki iya biyan farashi sai mu yi ciniki in nuna miki fashewa da dariya alina ta yi jin wani zancen a bakin zara